بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو العباس رحمه الله بل لو قال قائل الأمل بها في الوعيد أو قد كان صحيحا har yanzu akan hukunci da aiki da hadithi wanda yake ahad hadithi ahad kamar yadda ya gabata shine hadisin da ya zama ba mutawatir ba a shafi na 41 mana ya ce to idan da mai tambaya zai ce ai aiki da hadisi ahad a cikin hukunci na wa'id ma'ana gargadi ko kuma azaba ga laifi yana da ƙarfi zancen shi haka ne wani hada ya ce domin haka ne ya sa kanu ya ta na fi asanidi hadithin targhib wa tarhib shi yasa ka samu malamai sukan ɗan yi sassauci na ce ya ta tasahalun ma'ana sukan yi sassauci ba a cewa sakaci ma'ana sukan yi sassauci a cikin hadisai waɗanda suke na faɗaitarwa a a yi wasu ayyuka za ka ga malamai ba su cika tsanantawa kan sanadinsu ba kamar yanzu alal misal misali hadisai na wasu ayyuka kamar misali karanta ma mamaci yasin aka ga wasu malamai ba sa tsananta akan wannan hadisi in gane ko ko abin da ya shafi fada'ilul a'mal ana ayyuka ne na addu'a ko ka shagaltu da wani abu ko da sanadin yana da rauni za ka ga malamai suna sake wannan kofar haka wato suna yin sakaci a irin wannan hadisi sukan yi sassauci abinda ba sa sassauci abinda ya shafi hukunci domin abinda ya shafi hukunci ya fi ƙarfi fiye da waɗancan abubuwa ne saboda waɗancan abubuwan kamar fada'ilul amal aiki ne da ya shafi mutum shi kaɗai amma hukunci aiki ne da ya shafi mutane da yawa to shi yasa sukan tsananta akan hadisan da suke kunshe da hukunce-hukunce fiye da hadisai da suke na fada'il ko kuma ana kiran su at-targhib wa tarhib ko kuma ar-raghaib haka ka ga wasu hadisan misali wasu addu'o'i sun zo ga yanda ake yin su amma malamai ba sa tsanantawa su kan bar wannan babin a buɗe mana wani hadisin ma sai kaga sun ce ba laifi za a iya aiki da shi an gane ko sai su hassana shi in ya shafi fada'ilul a'mal shi yasa yanzu ba za ka samu malamin sunna misali da yake kore salatu tasbih ba duk da yake sanadin hadisin akwai ta rikice-rikice da yawa akai wasu ce ya inganta amma duk da haka ba sa cewa wannan sallar ba ta inganta ba saboda me fada'ili ma'ana wani aiki ne na neman lada amma hadisi na hukunci ba sa sakaci a kansa suna tsanantawa a kai sosai saboda abu ne da za ka tabbatar da wani abu wancan kuma ya shafe ka ne in ma kayan akwai lada naka ne kai daya in babu lada dama kai kadai ya shafa amma sabanin hukunci An hukunci ne ka bayar ya shafi dukkanin al'umma an gane bambancin su ko to shi yasa malamai zaka ga a wasu abin da ya shafi addu'o'i zaka ga da ayyuka haka ba sa tsanantawa akan wannan hadisi shi yasa wasu na cewa daga cikin eh, hadisai hadisi mai rauni akan yi aiki da shi a cikin fada'ilul a'mal an gane ko yace li anna i'tiqadal wa'id domin kudirce wannan azaba din yahmilun nufusa alattar zai sa zukata su ji ba sa son yin wannan abu ba in kana zalika alwa'idu haqqan kana al-insanu qad naja in wannan gargadin ya zama haka din ne to kaga wanda ya nisance shi ya kubuta wa in lam yakun alwa'idu haqqan idan kuma ba haka ba bal uqubatul a akhaffu min zalika alwa'id cewa ba ta kai wannan abin da aka yi gini a kansa ba na hukunci girma ba lam yadur al insan wannan baya cutar da mutum idan taraka zalika al fi'l in ya bar wannan aikin shine wato lam yadur al insanu khata'uhu kuskuren shi a cikin kudirce ƙarin hukuma da aka yi akan wannan abu li'annahu in taqada naqsal uquba faƙar yukta aidan in ya kudirce cewa a zuciya shi ubar da za a ma wanda ya ma wannan aikin ya kudirce cewa uqubar ba ta kai haka ba wannan shi ma kuskure ne wa kadhalika in lam ya'taqid fi tilka ziyadati nafiyan wala ithbatan faqad tukhti haka nan idan bai yarda da cewa hukumar da aka faɗa kai ba ta kai haka ba shi ma wannan yakan iya zama kuskure kuma da yace fa hadha al-khata'u qad yuhawwinu al-fi'la irin wannan kuskuren yakan sa ya dauki aikin ba wani abu ba ya dauke shi bai kai komai ba fa yaqa fihi sai ya auka ma aikin fa yastahiqu al-uqubata az-za'ida in kana thabita aw yaquma bihi sababu istihqaqi dhalika cewa ko dai ya auka cikin wannan uqubar mai girma ta tabbata a gare shi ko kuma ya cancanci a masa wannan uqubar sai mala yace dan haka fa'idan idan ufil khatau fil i'tiqadi ala taqdiraini wato mutum ya yi kuskure a kan cewa ubar ta fi haka ko ba ta kai haka ba na wa'id ma'ana mutum ya yi kuskure a cikin girma mata ko fanka mata ko kuma rage ta takdiru itiqadil wa'id wa takdiru adami ya ce duka ɗaya ne wan jatu min al'azabi ala takdiri idu wa'id aqrab mala ce, amma dai samun kubuta daga azaba akan in an kaddara cewa an tabbatar da wannan hukubar wannan shi ya fi kusa don haka shine abin da ya fi cancanta shi ya yace wa bi hadha ad-dalil rajaha ammatul ulama ad-dalil al-hadir ala ad-dalil al-mubin shi yasa mafi rinjayen malamai suke rinjayar da in aka samu sabani akan wani abu wani dalili yazo ya hana wani abu wani dalili kuma yazo ya halatta abu kuma abu ne guda daya to yanzu anan wanne za a rinjayar hanin za a rinjayar ko kuma halacci wanne za a rinjayar yanzu ka ɗauki misali a sallah a masallaci a lokacin da yake ba na nafila ba ne ko a lokacin da yake ba na nafila ba ne ai akan yin haka an samu dalilai guda biyu ɗaya dalilin na tabbatarwa ɗayan kuma yana hana ba shi ne dalilin hanin shine mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a kuskura a yi sallah a lokuta guda ko lokacin da rana take fitowa da lokacin da ta kai tsakiya da lokacin da take faɗuwa ai wannan hani ne ya ce kar a kuskura a yi sallah an gane ko kuma da ya ce kar a yi sallah yana nufin kowace sallah kar a yi ta a wannan lokacin ko to sai ake maganar cewa to idan mutum ya shiga masallaci kar ya kuskure ya zauna kuma sai ya yi nafila kenan har ya shiga wannan lokuta, ma'ana wanda ya shiga masallaci wannan lokacin ba dan ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya kuskure ya zauna sai ya yi nafila guda biyu to nan kaga umarni ne a yi sallah can kuma hani ne akan a yi sallah to yanzu wanne za a rinjayar hanin ko kuma yi hanin dai ai shi hani ya fi ƙarfi kan yi yayi an gane ko dalili da yake nuna cewa hani ya fi ƙarfi a kan yi duk da yake wasu malamai suna cewa da hanin da yin darajar ɗaya ne dalilin da suke kafa na cewa hani idan umar dalili ya zo da hani ya fi ƙarfi a kan umarni shi ne faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce ma na haitu kuma fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu yace abinda na hane ku bar shi kwata kwata kwata kwata abinda na umarce ku da yi kuma ku aikata gwargwadon iyayen ku wanne ne yafi karfi yanzu hani ko umari ko yi hani yafi karfi shi yasa anan malamai suke rinjayar da cewa hani yafi karfi akan irin wannan ka'idar saboda abin da ya kunshi na hani yana da girma sosai akwai dalilai da yawa da suke kawo misali manzo Allah sallallahu sarki ce fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wanda suke saba ma annabin Allah kuma Allah ya hana a saba ma annabinsa to lallai su jiye ma kansu tsoro ka shedin su kar wata azaba ta same su ko wata fitina mai girma kaga akan hani ne gane ko saboda haka malamai suna rijayar da hani akan halatta kaga ka samu abu guda daya an samu umarni an samu hani to dalilin hani ya fi karfi an gane ko ko da yake duk sun zo da mafita guda daya amma dalilin hani ya fi karfi kamar misali manzala sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan shan ruwa a tsaye haka ne ko kuma sai aka ga yana shan ruwa a tsaye aikin shi me yake nunawa yana nuna halacci to amma kuma ga inda ya yi hani to yanzu wanne za a gabatar hanin ko kuma halacci ma'ana mutum zai sha a tsaye ba komai ko kuma a za a hana shi kwata-kwata wanne ne ya fi ƙarfi ya sha a tsaye hani ne ko kuma shi sai aka ga yana aikatawa ta ga aikatawan shi yana nuna kaman ya ce a yi yana nuna halacci ne to a nan sai a rinjayar da hani akan halacci saboda sai a bincika a ga ya hana din, amma meye dalilin da ya sa ya aikata haka kawai ya aikata ko akwai dalili sai a bincika idan akwai dalili ya nuna cewa ashe bangaren hani din ya fi karfi da haka inda ka samu aiki guda ɗaya ana iya samun wani abu ya zo ya hana wani kuma ya sake shi to ana rijayar da hani akan sakewa wannan idan aka samu sabani kenan wajen tarjihi inda za a ce zance mafi rinjaye shine kaza gane ko zance mafi rinjaye shine kaza to kamar haka ne aka rinjayar da hani saboda abin da yake cikin hani ya fi karfi akan aikatawa kuma mu sani cewa shi duk abin da za ka yi na aiki zai zamanto ibada in gane ko zai zamanto ibada ita kuma ibada kana tsaye ne sai abin da shari'a ta ce kai to kaga asali shine a cikin ta shine hani ba yi ba don haka yi din kana jira ne sai abin da aka ce kai saboda haka a nan kaga cewa hani ya fi karfi a kan yi domin kowane abu ma karka yi shi ne hasi an ce kai kenan menene asali hani ma'ana hani akan abu shine asali asali shine karka yi kaza har sai an ce kai to kaga sai a koma wannan asalin kenan in gane ko yanzu kamar misali eh, tarawa da mace me asalin sa asalin shahadi ne ba halatta mutum kawai tara da mace wannan shine asali har sai an samu abin da yazo ya halatta ma a shari'anci ko ko misali abin da ya shafi cin yanka me asali a cikin sa me asali a cikin cin yanka nama da aka yanka asali shine a ci ko asali shine kar a ci a asali shine kar a ci kawai ka zo kaga an yanka abu asali shine kar ka ci wannan shine asali har sai an gaya ma cewa wannan abin ka ci shi shine asali an gane ko to da dai makamantansu akwai misalai da yawa malam zai kawo misalai akan wannan daga baya amma nan kaɗan daga cikin misalan kenan cewa mafi rinjayen malamai suna ɗaukan cewa dalili da yake hani ya fi ƙarfi akan dalili mai halattawa in gane ko ya fi ƙarfi akan dalili mai halattawa yanzu idan kuka duba da abin da Allah ya hana yi da wanda Allah ya ce ai wanne ne suka fi yawa ai Allah ya hana abubuwa kuma ya ce ai aswasu abubuwa to da wanda ya hana da wanda ya ce a yi wanne ne suka fi yawa wanda aka ce a yi sun fi yawa haƙi a wanda aka ce kar a yi sun fi yawa ai abubuwan da aka ce kar a yi su suka fi yawa an gane ko ma'ana umarni da hani a ƙur'ani wannan za ka iya ɗaukan shi wani ɓangare ne da za ka yi bincike a kai ka ce bari na je na duba alƙur'ani na gani ina ne allah ya ce a yi kaza ina ne allah ya ce a bar kaza ko ka fara auna misali Allah ya ce a yi sallah Allah ya ce a bada zakka ko Allah ya ce a je aikin haji ko Allah ya ce a yi mene kuma eh a yi azumi duk dai zai kare a ibada amma an ka zo babin hani fa suna da yawa kada ku ci dukiyar marayu kada ku kashe rai kada ku yi kaza kada ku yi zina kada ku yi kaza da hani da wani wanne ne fi yawa hani ya fi yawa saboda kofar hadi ita take kai mutum zuwa ga aukawa cikin halaka da sauransu to shi yasa ya zama kofofin shi suka fi yawa an gane ko in kuma da za ka ɗauki ka bi za ga ai akwai inda allah ya ce a yi kaza a bar kaza to ka auna ka gani wanne ne ya fi yawa a ciki umarni ne ya fi yawa ko kuma hali ne ma'ana za ka ga an yi umarni da a yi aikin a abu amma wannan abun umarnin shi zai iya maimaita a waje da yawa amma abu ɗaya ne kaman hakuri Allah zai ce a yi hakuri a yi hakuri shi kadai ne ake nanata shi ko amma buka ba ana nana da wani laifi cewa karku kuyi kaza karku kuyi kaza a sai dai a ta kirgo su ko za a yi ta kirgo su ne saboda haka dalilin um, hani ya fi na umarni karfi mana ya ce wa sadaka kathirun min al-fuqaha tariqatul ihtiyat fi kathirin min al-ahkami bina'an ala hada shi yasa mafi yawancin malamai na fiqh sun ɗauki hanyar kiyayewa domin gini akan wannan abu sai a ce abu kaza karka yi shi ko da a ce akwai wani ɗan dalili da yake nuna cewa za a iya zai ce ka bari shi yafi a ce barin kaza shi yafi an gane ko ba za a ce yin shi abu ba sai a ce barin shi yafi saboda mai saboda dalilin hani ya fi dalilin yi ƙarfi yanzu alal misali me yasa idan ka je farauta misali ko ka ga dabba haka kawai dabba ce ta halal sai ka ganta a yanke ma'ana an yanka ta a tsakiyar daji ko a gefen hanya an yanka dabba misali kaga an yanka akuya a tsakiyar hanya an aji za ka ci ko ba za ka ci ba an kun ce umarni ya fi ƙarfi sai ku ci a tun da kiya ce kuma misali inda kaga an yanka ta na a cikin ƙasar musulmi ne za a ci ne ko ba za ka ci ba ba za ka ci ba saboda ba baka san wa yanka ba baka san dalilin da yasa aka yanka ba baka san wa aka yanka ma ba to ashe hani ya fi umarni karfi inda a ce umarni ne ya fi karfi kana ganin ta kawai Allah ya ce wa kulu washrabu sai ka ci kawai ka sha abin ka ko to amma kaga ba za ka ci ba kaga hani ne ko saboda haka shi yasa wasu malamai suka dauki babin cewa hani ya fi karfi da yawa abubuwa za ka yi sai a ce a'a kar ka yi kaza saboda me saboda kaza da kaza da kaza da kaza ana ganin dai barin shi ya fi yin shi in gane ko mafi yawancin kankarar mafi kyau za ka ga haka da ce abu kaza barin shi shi ya fi akan yin yinsa in gane ko saboda aikatawa abu ne wanda yake takaitattu kuma ginin su aka abu na ma bari abubuwa ne da suke da yawa sosai mala yace wa ammal ihtiya wa immal ihtiyaqu ku fi'l yake cewa ko kuma kiyayewa a cikin aikata abu ma fakal mujma'i ala husnihi bainal uqala'i fil jumla abu ne wanda yake kaman an tattaro a kansa ga masu hankali barin aikata abu yace fa idza kana khawfuhu min al khata'i bi nafi i'tiqad al wa'id muqabilan li khawfi min al khata'i fi adami hadha al i'tiqad بقي الدليل الموجب لإتقاده والنجاة الحاصلة في إتقاد دليلين سالمين عن المعارض وليس لقائل أن يقول ما لا يكاو كمن يكرقل مغنسا cewa idan mutum yana tsoron ya kore wani hukuba ko wata azaba gane ko idan tsoronsa kar ya kuskure ne wajen kudirce wannan azabar wanda shine kishiyar wato tsoronsa na yin kuskure akan bai yadda da wannan abun ba da kuskure da yarda ya ce to dalilin da na kudircewa din shine abin da ya tabbata in gane ko ce kuma ba zai wanda mai magana ya zo ya ce adamu dalilin kafi alal wa'idi dalilin ala adami ba ma'ana in an ce addalilin kafi akwai dalili alkafi akwai addalilin zanni yana da kyau mu fahimci wannan abubuwan guda biyu domin shekawo a nan الدليل القطعي da kuma addalilu azzanni abinda suke kira addalilul qat'i shine dalili wanda yake mai zaman kansa ma'ana Allah ya haramta abu wannan dalili ne qat'i in gane ko yanzu kaman misali giya dalili qat'i ne haramta ta Allah ne haramta da ayat ko taba me hukuncin taba me ya hukuncin shan taba haram eh ba ku yadda haram ba ce kenan to almubazzaranci halal ne ko haram ne to kun ce ba haram ce kenan in dai ka ce almubazzaranci ne to ta zama haram kenan tunda almubazzaranci haramun ne ko to idan ka ɗauki wannan da wani irin dalili ka haramta ta ba misali dalili ne mai ƙarfi wanda baro-baro ya haramta ta da sunanta wannan shi ake kira dalili zanni wani bincike ne da hasashe ya kai kace to idan dai ka zace, ita ta kunshi almubazzaranci kuma Allah ya hana almubazzaranci don haka ita ma an hana kenan to kaga wannan dalili ne wanda yake zanni mana dalili ne wanda ka samo shi ta hanyar bincike amma ba wai an ce shine dalili kai tsaye na wannan abu to wannan shine bambanci tsakanin ad-dalilul qat'i wa ad dalilul zanni yanzu kaman misali eh, sata ko me hukuncin wanda ya sata ba yake masa hannu ba da wani irin dalili dalili qat'i inda Allah cewa wa sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahum kuma wannan sunan shi barawo ko to amma kamar wanda zai fi wannan ya yaudari mutum sunan shi barawo kuma in yi sata ta hanyar wannan dabarar za a yanke masa hannu ko ba za a yanke masa ba za a yanke mashi hannu ba abinda ya sata fi akwai wanda barawo ya sata za a hada shi tare da barawo shi ma eh akwai bambancin siga shi dai ba barawo bane kenan ko to mun je can da nesa dan sani barawo ne ko ba barawo eh ana yanke mashi hannu eh dama abin da nake so mu kai akai shi kenan in ka ce mishi barawo ne ya kamata a yanke mishi hannu amma me yasa ba za a yanke mishi hannu ba na farko dalilin da yasa ba za a yanke mishi hannu ba dalilin da zaka kafa hujja cewa a yanke mishi hannu dalili ne ya ne ma'ana kana ganin zaka iya auna shi ne da daidai aikin da barawo ne to amma ita shari'a in ta zo tabbatar da abu tana ana tabbatar da abu ne hukunci da dalili wanda yake mai ƙarfin gaske dan Sani ba a yanke masa saboda abin da yayi ba sunan shi sata ba ko a Hausa ma shi sake ce mishi yayi sani, ba sunan shi sata ba to me sata me sariqa Allah ya ce wasariqu wasariqatu me sata sai mu kuma mu ji me shari'a ta ce akan sata sata a shari'a shine akhdhu mali alghayri khufiyatan ay akhdhu mali alghayri fil hirzi khufiyatan shine ka dauki dukiyar wani wacce aka killace ta a boye ɗan sane dukiyar da yake ɗauka ba ka sa mata akwati bane ka kulle ta kuma ba a yake ɗauka ba da ta yake ɗauka ne a ba a killace take ba a aljihu za ka ga mutum ya yi zanzaro ya sa kudin shi haka ya fanya shi kuma yana bin a baya wannan ba su da saboda a irin wannan yanayin kai tun da kana da hankali ya kamata a ce kana kula za ka iya hana amma waccan sata abu ne ka ajiye shi a gida ka sa akwati ka kulle ya zo a ɓoye a kan rashin saninka ya balla ya ɗauka wanda ita ce sata a shari'a shi yasa dan sane ba a ce mishi yayi sata an gane ko a shari'ance muke magana dan haka yanzu alal misali da a ce mutum zai zo da motar shi ya zo da motar shi sai ya bar gilasin a buɗe in gane ko a bakin kasuwa yana da kuɗi a cikin jaka sai ya ajiye kudin a kan jakar sai ya shiga shago siyan abu ya dawo bai daga gilas ba a rude wanda ya dauki wannan kudin sunan shi ne ai an bar gilasin a da ba a kulle ba yauwa to menene hirzi Ana menene protection na wannan kudin a mota shi ne ka daga gilas ka samu kulli ka kulle ka buɗe dan akwatin nan da ake sa kudin ka saka ka kulle to duk wanda ya zo ya iya buɗe wannan ƙofar ya sauke gilas ya balle wannan akwatin baka sani ba shine yayi sata amma idan baka rufe glass ba ka bar shi a buɗe shi kai ba nan kai sakaci ne kace a dauka eh ikhtilas yayi sane to hakwace ma ba abin nan intihab ake kiran shi akwai yan kwace ka zo ka fito daga banki ya fusge jaka a hannunka wannan ma ba sariku ne. wannan ba ba ce a shar'an eh ka fito daga banki kana rike da kudi a jaka ya zo a mashin da dan uwan shi fusge wannan sunan shi intiha kwaci eh <laughs> to wannan kudin a killace yake a sanin me shi aka dauka ko ba a sanin shi ba eh an dai a sanin shi ne to ba sunan shi sata ita sata sai an dauke ta ba da sanin ka ba kuma a ɓoye sannan kuma ka killace kudin a wani waje yanzu misali kana da shagon ka na provision ko kana siyar da kaya me hirzin provision me hirzin kudinka me zai ba kudinka protection shine ana dan yin wani akwati da za a dinga sa kudi a kulle da mukulli to kai haka ka kulle da mukulli ka tura kofa ka kulle da kwado sai ka tafi sai mutum ya zo ya balle kofar ya shiga ya balle wannan kwadon ya ɗibi kudinka to wannan sunan shi sata amma misali kana cikin shagon sai mutum ya zo ya ce miƙo min wancan abin kana tafiya sai ya zari kuɗi a cikin abin nan Ka wannan ba sata ba ce abin yana buɗe ba ballewa ya ba da akwai kuɗinka haka azube ko a cikin kwando ko a cikin wani abin nan sai ya ce miƙo min wancan kana tafiya sai ya ɗauki wani abin nan wannan kuɗin baya cikin hirzi saboda haka akwai eh, abubuwan da ake sa su su zama hirzi to kaga irin waɗannan in ka hukunta su da ɓarawo kamar dalilin da ya sa ka raba su da barawo dalili ne wanda yake zanni ba kat'i ba domin kat'an ba wani dalili da ya yace su yi din saboda sai an zo an yi defining sai an zo an tantance me ake nufi da sata a shari'a an gane ko me ake nufi da sata a shari'a yanzu me ya zina a shari'a me ya zina me ake nufi da zina eh mutum ya je ya tara da macen da bata halatta masa ba ko da shi da ita mazinata ne ko to wacce aka mata fyaɗe ba shi wanda yin ba zina ba ne ita mai sunanta ita mazina ne to amma ai an yi amfani da ita alhalin bai halatta ba kaga wata ba sunan shi zina ba ita a wajen a haƙƙin ta ba zina ba ne saboda me ba da yardar ta aka yi ba to irin waɗannan abubuwan ya kamata a dinga sanin su in ka ce zina menene zina wacce aka mata fyaɗe ba za a mata haddin zina ba saboda ba zina ta yi ba na fata an fahimci wannan duk da yake namijin zai iya zama shi zina da ita amma ita a haƙƙinta ba maganar ta yi zina ai ba mu yi maganan karakta ba yanzu mun yi maganan a mata fyaɗe ya kama da ƙarfi ya mata fyaɗe ita za a iya ba ta hukuncin mazinaciya eh za a ce a ya tuwa zani fajlidu kulla wahidin minu ma a ta so ita ma sai a mata da ɗari me yasa saboda ba da yardanta ba ne saboda haka kenan ga zina shine farji ya shiga cikin farji tare da yardan namijin da macen to kaga kenan in ba yardan macen kaga ba sunan shi zina ba a wajenta a haƙƙinta don haka ba za a mata hukuncin zina ba to haka nan duk wani abu in ka ɗauka a shari'a ka yi hukuncin shi haka yake zo in kana so ka san wannan sai ka koma ka ga menene shari'a ta ce me ake nufi da misali zina me ake nufi da sata me ake nufi da kisan kai in gane ko misali me ake nufi da kisan kai me yake kisan kai shi ne mutum ya cire ma wani rai ko ta hanyar ba tare da haƙƙi ba ba tare da haƙƙi ba to wanda ya akan kuskure shi yasa ba a mishi a ce mishi yi kisan kai shi yasa ka ga hukuncin shi ya zo daban duk da yake koda mutumin ya mutu amma ba za a bashi wannan hukuncin cewa ya kashe mutum ba an gane ko ba za a ce wani yi kisan kai ba sai dai a ce wani yi. kuskure wajen kashe wani in gane ko misali suna ƙila wasa da wani sai ya ɗauki misali kamar waya irin wannan waya a asali tana kisa ko ba ta kisa sai ya ɗauki waya ya jefe shi da ita yana jiban shi da ita sai ya faɗi ya mutu za a ce ya yi niyan kashe shi ne kaga wannan ba za a ce ya yi kisa ta gangan ba saboda shi wannan ba abu bane wanda yake kisa to haka kaga wannan ba za ka zo ka bashi hukuncin annafsu bin nafsi ba ko ba bashi hukuncin annafsu bin nafsi ko misali suna kokuwa da ɗayan ya ji zafin duka ya ga ba yanda zai kubutar da kanshi sai sai misali ya mushi wani abu wanda wani abun bai kisa sai kuma kaddara ta faɗo wancan din ya mutu to kaga wannan ba za ka ce ya kisan kai ba saboda haka shari'a tana da waɗannan abubuwan da ya kamata a san su duk abin da zaka zo ka tabbatar da shi malamai suna cewa abin da yake yana tabbata dalilul qat'i shine dalili wanda yake nassi akan abu kaman Allah ya faɗa abu kaza haram ne ya nassanta ko kuma a samu hadisi mai inganci duk da yake su wasu malamai suna cewa hadisin dole ya zama mutawatir dole ya zama hadisi ne da ya shahara kuma an rawaito shi ta hanyoyi da yawa amma in ya zama ta hanya ɗaya ne ya zo wannan suna cewa dalili ne zanni ba katsi ba in gane ko amma dai hujja shine cewa eh, hadisi ko da a ce guda ɗaya ne a hadi in dai ya inganta sanadin shi ya yi kyau kuma mai inganci ne bai ci karo da sauran hadisai ba to wannan ana kafa hujja da shi dalil ne to malam sai ya ce adamu dalilin qat'i idan ba a samu dalili irin wannan ba yake cewa alal wa'id akan tabbatar da wani hukunci ba yace ba mutum ba zai zo ya ce rashin wannan dalilin dalilun ala adamihi ba ba wai yana nuna cewa babu hukuncin bane dan ba a samu aya ko hadisi ta ce ba ta bayyana hukuncin abu kaza ba ba yana nuna cewa babu hukuncin bane an gane ko tana iya yiwa akwai hukuncin amma bai zo a cikin aya ko hadisin da ake nema ba ya zo ta dalili zanni da haka akwai abubuwa da yawa da malamai suka tabbatar da su ta adilla zanniya in gane ko ma'ana ijtihadi ne ko ta hanyar kiyasi ne su ake kira al'adillatu adh-dhanniya in ka cire alqur'ani ka cire hadisi to sai ka zo sauran adilla in gane ko dalil ne zanni kaman kiyasi a tabbatar da wani hukunci ta hanyar kiyasi yanzu kamar misali zinare da azurba ake amfani da su zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko kuma a kansu ake komai ruba da maganan hukunci ruba ya zo a kan waɗannan abubuwan ya zo to a yanzu ba zinare ba azurba me yake hannun mutane kuɗi da wancan ɗin ma kuɗi ne amma sai a ce yanzu takardu ne ba zinare da azurfa ba to in za a tabbatar ma da waɗannan takaddun riba da wani dalili za a tabbatar musu dalili zanni ba ƙafi ba gane ko dalili ne wanda yake hadi ne za a ɗauka a yi kiyasi a ce ai waɗannan matsayin su matsayin wancan ne Na haka sai a raba hukuncinsu na wancan kaga ba su asali aka yi magana a kai ba saboda haka za a samu wani abu ne da za a kafa hujja da shi an gane ko shi yasa zaka ga masu tafiya da sabani su ce ba riba a cikin waɗannan kudaden su dalilan su kenan za su ce ai wannan bai tabbata da dalili qat'i ba ya tabbata ne da dalili sanni an gane ko ko kuma misali eh, zakka a cikin abubuwan da mu muke nomawa yanzu mazala sallallahu alaihi wasallama da yi maganar zakka ya yi magana ne akan wasu nau'i nau'i na abinci ko da ma shine albur ash-sha'ir ko at-tamr da kuma almil da wato kaman alkama kenan da wani jinsi nata da kuma dabino da gishiri to mu dai yanzu ba alkama ba ba dabinan ba sai mene sai masara manzala sallallahu alaihi wasallam yayi maganar masara bai yi maganar masara ba ko to sai aka sai suke ganin cewa a zo a shigar da masara cikin waɗannan abubuwan da aka faɗa ta ɗauki hukuncin waɗancan abubuwan sai su ce wannan ba dalili ba sai a taƙaita a waɗancan abubuwan sai a taƙaita a waɗancan abubuwan kenan ya tashi sai ya ce ba zakka a masara sai ya ce ba zakka a shinkafa ba ruba a masara ba ruba a shinkafa me dalilinsa dalilinsa zai ce shi faga abin da aka nasanta a dalili ƙafi abin da ya zo daga manzala sallallahu alaihi wasallama kai tsaye don haka shigar da waɗannan dalili ne zanni domin kiyasi akai za a ce ai wancan yayi kama da wannan a matsayin cewa wannan abinci ne wancan ma abinci ne ko don haka sai a ce ai dalilin da yasa aka ce akwai ruba a cikin dabino ko kuma akwai ruba ko akwai zakka a dabino saboda abu ne da ake iya ci shi ta ce to ai shinkafa ma ana iya cinta kenan tunda tana da abin da yasa aka ce wancan akwai ruba da zakka a cikin shi ita ma akwai kenan sai su ce wannan dalili ne zanni ko sai su ce dalili ne zanni to amma dai abin da yafi inganci shine cewa akan duba menene manufar shari'a yanzu tambaya shi ne wanda ya noma dabino wusuki biyar shi ne eh, mudu sa'i nawa ƙi daya shi ne sa'i sittin ko ƙi biyu sa'i nawa dari da ashirin har zuwa wusuki biyar sittin so biyar nawa ne uku, dari uku ko to wanda ya noma sa'i sa'i ɗaya kuma shine muddin nabi guda ku shine sa'i ɗaya ko to sa'i ɗaya yanzu za mu iya auna shi a matsayin ne e eh, bai cika tiya ba bai kai tiya complete dinta ba zai dan dara dai mudu namu amma bai kai tiya ba kamar misali tiya amma karamarta ba babba ba kamar karamin kwanan sha ba dan kankanin ba dan babban namu wanda bai kai tiya ba tunda tiya ta fi shi girma ko idan mutanen Jos ba su san tiya ba ko sai an shiga katsina kila ko eh, abin da ya kama nan gefen to a ce wanda yake da tiya ya noma shinkafa abin nan dabino tiya 300 zai ba da zakka sai kuma a zo a ce wanda ya noma shinkafa tiya 600 ba zai ba da zakka ba kuna gani ya yi daidai eh me manufar zakka eh saboda tallafawa tallafa ma wanda ba su da shi to shin za a ce zakka ta takaita da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko kuma ga iyaka kasashen da suke noman dabino mu kuma shikenan sai mu zauna ana ganin talakawa su mutu kun san wasu sun yi ta bada irin wannan fatawoyin ba to fatawar ba ta da dalili mai karfi gaskiya an gane ko ba ta da dalili waɗancan abubuwan abin da ya sa mazala sallallahu alaihi wasallama ya ambata su saboda na farko a wannan zamanin su ne abin da aka fi sani a abinci ko ba su san wani abu ba ba wannan ba sannan kuma me yasa muke fidda kai eh a'a yanzu me yasa muke yi da aka ce a yi fidda kai mai sahabbai suka ce suna fitarwa sa'an min tamrin sa'an min sha'irin sa'an min aqitin sa'an min zabi abin da duk da yake ya ce sa'an min ta'am a wani lokaci amma abin da suke nufi ta'am a zamanin su sun ce ta'am shine sha'ir ko kuma dabino shine ta'am in an ce ta'am abinci a wannan lokaci shine dabino kamar yanzu in ka ce meye abinci a nan ƙasar shinkafa ko dan yaro a gida an kace mishi ka ci abinci ka bashi to zai ce bai ci abinci ba ko in ka ba yaro abin ko in ka bashi tuwo a gida ka ce a ka ci abinci zai ce bai ci abinci ba saboda me baka bashi shinkafa ba tuwo zai ce shi tuwo ya ci don haka sai mu dauka cewa da'am a wajen mu menene shinkafa ita ce da'am dai ita ce kowa da kowa yake ci kowa ya san ta ko to almuhim idan muka duba irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa da haka ko da a ce abu ya tabbata da dalilin zanni an gane ko koda da dalili ne ba wai dalili barabara ba amma ana aiki da shi don an duba manufar shari'a akan wannan abu kuma rashin dalilin katsi kamar magana da ma ƙa'ida ka'ida ce sosai ku dan ja layi akan ta da yake cewa walaysa liqa'inin an yaqula adamu dalilil qat'i ala alwa'idi dalilun ala adami rashin samun dalili a akan wannan azaba ko wani abu ba wai yana nuna cewa babu abin ba ya ce ka adami alkhabarin mutawatir alal ƙira'ati za'ida alamafin fil kamar yanzu akwai ƙira'o'i da aka samu wanda ba sa cikin ƙur'anin da usman ya rubuta ko saboda me saboda ba su zo ta hadisi wanda yake mutawatir ba to sai a ce babu wannan ƙira'at saboda ba dalili mutawatir a kansu sai a ce babu su ba za a ce babu su ba ko da ba dalili mutawatir a kansu amma dai suna nan in gane ko da haka dan ba dalili mutawatir kan wani ukuba da aka ce ba yana nuna cewa babu ukubar ne. ana iya samunta. Ya ce dai, "An na adama dalil la yadullu ala adami almadluli alai" rashin dalili baya nuna cewa abinda ake yin dalili dan shi babu shi an gane ko dan misali kai baka da dalili mutawafir ba ka ce abu kaza babu shi ba an gane ko ka dauki misali dan kai misali baka da dalilin in zaka shiga makabarta ka cire takalmi ba wai yana nuna cewa ba a cire takalmi in za a shiga makabarta ba rashin dalili ka ba yana nuna aikin babu shi ba ta iya yiwa an samu aikin ta wani dalili daban an gane ko ta iya yiwa an samu ta wani dalili daban to kaga kuwa an samu ta wani dalili daban me ya kamata ka yi sai ka yi aiki da shi amma ba ka ce ai kwata-kwata babu ba ai wannan abin ban san tun da ba dalili ni ba ruwana da shi ba a'a rashin dalili baya nuna cewa abin babu shi an gane ko rashin dalili akan abu baya nuna cewa babu wannan abu za a iya samun abu ko da a ce ba dalili ma'ana yanzu misali a ƙur'ani in ka duba ka karanta al-ƙur'ani komai da komai ne ɗari bisa ɗari ya cikin alƙur'ani a cewa kullu sagilatin wa kabira yanda za mu sa riga yanda za mu ci abinci duk ya zuwa cikin alƙur'ani one by one haka sai mu je ai Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shai. ko ai ba mu koye komai a ƙur'ani ba sai ka kawo mishi wani abu ce to ina abu kaza sai ce to ai babu in ka ce ma farratna fil kitabi min shai dalili ne a wajenka sai ka ce mishi to shikenan da haka ne kawo min kiran sallah a ƙur'ani da lafazinsa akwai babu saboda haka ba wai kowane abu bane zaka zo ɗaya bayan ɗaya ka ce gashi nan inda yake an gane ko don haka dalili yana iya kasuwa kashi-kashi ya eh, akwai dalilin katsi akwai dalilin zanni amma dalilin zanni ɗin dalili ne ko ba dalili ba ne idan saha in dai har abin ya inganta da aka kafa wannan dalilin da shi ko ya zama tilas a yi aiki da wannan abu in gane ko kuma wannan ya faru tun zamanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan zo a musu tambayoyi irin haka wani ya zo yake ce mishi yake gaya ma Imran ibn al-Husayn yake cewa mu fa duk abin da muka gani a littafin Allah shi za mu yi aiki da shi duk abin da bamu gani ba za mu yi aiki da shi ba ya ce duk abin da muka gani a ƙul'ani za mu yi aiki abin da bai ƙul'ani ba ruwanmu da shi ce babu imran ibn al-husayn yake ce mishi ka gaya min inda aka ce zakkar saniya talatin ne a ƙur'ani shi ya manta da wannan ya yadda cewa saniya an ta kai talatin za a yi zakka ya yadda ce kawo min aya a ƙur'ani akwai allah cewa kawai yi wa zakka amma allah bai ce eh, eh, albakaratu idan balagar talatin na fi har Allah bai faɗi wannan haka a littafinsa ba in gane ko saboda haka wani lokacin yana da kyau mu dinga fahimtar irin waɗannan dalilai din wannan fahimtar su da sanin su shi zai sa mutum ya gane ina shari'a ta dosa amma ba haka mutum zai kore mafi yawanci kashi saba'in na hukunce-hukuncen shari'a za ka iya kore su in dai ka ce ba za ka yi aiki da irin waɗannan adilla sanniya ba za ka kore su in gane ko a ina aka ce a yanke farce a ƙur'ani ana yankewa ko ba a yankewa yanke shi ibada ne ko ba ibada ba ne to aina aka samu hadisi mutawatir ba mutawatir hadisin sunanul fitra hadisin abu huraira ba ka ce kowa da kowa sahabbai ɗari sun rawaito shi ba in gane ko da dai makamantan irin waɗannan abubuwa to wannan wato ka'ida ce ma da ya bayar mai kyau yace ne anna adama dalil la dullo ala adami almadluli alayhi rashin dalili ba wanshi yake kore cewa abin da ake so a kafa mishi dalili babu shi ba zai iya yiwa abin baya yana nan amma ba irin dalilin da kai kake nema ka samu ba mala yace wa man qata'a bi nafi shay'in min al-umuri al-ilmiyya li adami al-dalil al ala wujudiha kama huwa tariqatu ta'ifatin min almutakallimin fa huwa mukhti'un khata'an bayyana duk kuwa wanda ya yanke cewa yana kore wani abu daga cikin abubuwa na ilimi in an ce al'umurul ilmiya abin da ya shafi ilimi na tabbatar da halal ko haram ko abin da ya tabbatar da gaibi ko rashinsa ya ce duk wanda ya kore cewa babu shi saboda ba dalilinsa ya ce to kamar yadda shi ne hanyar tafarkin mafi yawanci da cikin mutakallimin an ce mutakallimin yan falsafa kenan gane ko ya ce duk wanda ya kudurce haka fa huwa muhti'un wannan mai kuskure ne khata'an bayyanan kuskure na faro faro mutum yanzu ya ce shi komai zai gaga masa dalili in ba haka ba shi bai yadda ba ya kore duk wani abu ya ce azaba kabari kawo min dalilin ta kusa akwai masu kore azaba kabari ko zai iya cewa ma to shi yana so yanzu a tona kabarin a ga za a ga ya bude din ko za a ga kunami a ciki da azaba zai iya ce ma babu dalilin azabar kabari kuma in ka matsa shi da tambaya ce to ban aya qur'ani ta azabar kabari kana da aya baka da ita amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da azabar kabari ko bai nema ba ya tabbatar da cewa wani ana mishi azaba da wani a kabari ko bai tabbatar ba to wannan shine dalilin mu daga ba sai ka je qur'ani ba ba sai ka je in ka je qur'anin ma ka matsa wanda yafi ka sanin littafin Allah ma zai kawo ma dalili Allah ya ce wala nuziqannahum min al'adabil adna duna al'adabil akbar me azabul akbar azabul lahira wace ce to wacce bata kai ta ba ta duniya ta duniya a ina take a kabari gane ko saboda haka akwai dalilai da yawa ma in ka ce za ka matsa wanda ya ce ma zai kawo ma dalilin a ƙur'anin ma sai kawo ma dalili saboda haka kuma wani lokacin dalili ba wai sai an ce ga abu kaza shi ne ba akan dubi dalilin haka a gangamansa dalili zai iya zuwa a gangame ya kunshi kaza ya kunshi kaza ya kunshi kaza ya kunshi kaza gane ko da Allah ya ce al-tayyibat me ya al-tayyibat to su yi abubuwa masu tsarki abu ɗaya ne biyu ashe suna da yawa da haka ashe tayyibat ya kunshi abubuwa da yawa me al-khaba'ith abubuwa na kazanta kamar me da Allah ya siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne da cewa ya so cikin littattafansu daga cikin sufofinsa shine yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al me at-tayyibat wasu suka ce at-tayyibat duk abin da al'ummar larabawa suka gane cewa abu mai kyau ne to mai kyau ne amma wannan zancen ba haka ba al'ummar larabawa kafin zuwa musulunci suna shan jini ko suna shan giya masu kyau ne aka ce ba wannan ake nufi da tsayi ba at-tayyibat shine duk abinda mutane masu cikakken hankali suka yadda cewa abu mai kyau masu cikakken hankali dan garka zo ka ce turawa sun ce abu kaza tayyib ne ba su da cikakken hankali in gane ko yasa suke kawo giya da sauransu ce ai mai kyau ne to wannan ba su da cikakken hankali ana nufin masu cikakken hankali a ɗabi'ance hankalinsu a cike yake yanzu kama alal misali zuma akwai wanda zai zo ya ce zuma ba ta da kyau to ita tsayyib ce saboda kowaye ka same shi ko bature ne ko mai kafircin shi ka ce a matsayin zuma sai ce kai baka da hankali kai ka dandana ka ji mana ko kaga ko shi mara hankali ya san cewa wannan abin tsayyib ne mai kyau ne ko yanzu kamar zuma ko wani wanda zai zo ya ce ba ta da kyau sai ka ce mishi dandana ka ji inda sai harshen ka gaya ma tana da kyau ko ba ta da kyau to kamar irin waɗannan da Allah ya ce a tsayibat ba abu ɗaya ba ne abubuwa da yawa ne da za su to haka nan in dalili ya zo na halatta abu ko na haramta abu ba wai sai ya zo ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya an haka ne ayoyin ƙul'ani nawa za su zama ba za su ƙirgu ba ai to sai a dunkule wani abu alkhaba'ith abubuwan da suke munana na kasanta kamar me kamar jini mutum ya zo ya ce ma kai ni ina ganin fa jini yana da kyau a sha zai ce wannan kazami ne wannan bai da hankali ya za a yi a sha jini ko misali ka zo kana yanka ragonka sai ka ga yazo ya tara kwano ko kwariya yana tara an ce wani mai za ka yi ce wallahi zan sha ne ai za ka ce wannan ka kuwa ce a shi ne abin kawai da nake so na sha haka wannan habib ne ko duk da yake shi Allah ya nassanta shi a wani waje to duk abubuwan da ya zama suna da kazanta to sun shiga cikin alfabari duk abin da ya zama kazanta ne ma'ana a hankalci a ɗabi'ancen mutane sun yadda mai kazanta ne misali tsutsa ko sai ka je wani restaurant in chinese restaurant sai aka kawo wasu tsutsotsi a kwano kasan suna kawo tsutsa irin gizata din nan sai ka da an kawo masu a kwano za ka ci saboda ne an ce wannan abin kazanta ne ko to kaga wannan khaba'ith ne abubuwan da suke da kazanta ba a cin su to ba wai sai Allah ya zo ya ce mana kaza kazanta ba ku da hankalin ku kun san me kazanta kun san me kuma wanda yake da tsafta in gane ko kun san me kai yake da tsafta ko kaga ka an zo ana ana hada wani abinci ganye ne ana daka shi amma kuma ana tauna wani abu a baki yawun da ake taunawa shi ake zuba a ganyen kuma an gama ci za a yi za ka ci saboda ne saboda kasanta ne ya kaji wajen mai magani ya ce zai da kama amma zai dinga tauna wani abin shi tukar abin da ya ci zai dinga zuba a ciki kashi ce haba malar <laughs> cutar ta warke na gode shi ke na inda isa ciya wanda yake bakinka tukunna ga suna je na haƙura ko saboda haka wai dalili ba rashin in an ce wai babu dalili da ya nassanta akan abu ba yana nuna cewa babu wannan abun bai ana iya samun abu ya shiga karkashin wani abu wanda aka dunkule shi Allah ya bar mu mu je mu mu yi tunanin mu mu gane cewa wani abu ne mai kyau ne wani abu ne mara kyau yanzu alal misali sai ka je wajen mai siyar da kayan marmari sai ka ga ga lemu ga ayaba ga abarba ko ga gori ba in ta kama kenan ko eh, sai ka ganshi kuma da eh, ma'ana wani abu wanda yake dan itace ne amma kuma wanda yake mai kazanta misali haka a hankalce ba za ka sai wannan abin ka ci ba ko saboda mai ɗabi'a ba abu bane mai kyau duk waɗannan za ka gansu masu kyau ne in ka ga wani abu da yake ce malam mene ne wannan za ka tambaye shi ce ai wannan kaza da kaza ya ce ka taɓa ci yana da daɗi ce je ka gwada ka ji ko kaga wannan akwai alamar tambaya a kansa sai har an tabbatar an ce wannan abin mai kyau ne ko mara kyau da haka wannan ka'ida da malai bayan ya ce adamu dalil la ya dullu ala adami madluli alai kuma duk wanda ya kudince wanda ya ce duk wani abu sai ya tabbatar masa da dalilinsa in ba haka ba zai kore wannan abin malai ya ce wannan mai kuskure ne kuskure na fili to wannan kun duba cikin wasu abubuwa namu sai ku ga haka kowane mutum zai zauna ya ce a ni fa ban yadda da abu kaza ban gaje ya ce ban dalili yana da kyau a dinga ba da dalili amma ba komai ka ce ban dalili ba in an ce komai ya ce a ba da dalili za a kora komai da komai kenan wani zai zo ya tambaye ke ce ka ban dalilin amfani da waya a qur'ani in an bude wannan kofa ko ya ce me yasa ake amfani da waya sai ka samu min aya qur'ani shi ga yau shi wannan bai da hankali wannan kuskure ne ganganci ne da kuma jahilci da rashin sani kuma da ya ce lakin amma dai idan alimna idan muka tabbatar muka sani anna wujuda shay'i cewa samuwar wani abu mustalzimun li wujudin dalil in aka samu abu sai an samu dalilinsa in muka tabbatar da haka wa ilmu wa alimna adama dalil amma kuma muka ga ba dalilin abin to qata'na bi adami shay'il mustalzim sai mu ce wannan abun babu shi li anna adaman lazimi dalilun ala adamil malzum yanzu shine abin da yake faɗa anan in gane ko shine idan da za a samu abu yana da kyau a samu dalilinsa to sai ba a samu wannan abin ba za a iya samun dalilinsa ba yanda za ka samu dalilin abin da babu shi In gane ko amma idan rashin dalili baya hana amma rashin abu yana hana dalili abin nufi kenan rashin dalili baya hana samuwar abu amma rashin abu yana hana samuwar dalili abin da yake so ya ce ke abin da babu shi na za ka samu shi dalili bayan da za ka samu shi dalili amma abin da yake nan to lalle yana dalili ko da ka san shi ko baka san shi amma abin da baya nan baya da dalili abin da yake nan kuma yana da dalili shi yasa aljanna da wuta duk suna da dalilinsu saboda ne suna da Allah ya yi su mutuwa tana da dalili saboda tana nan kowa ya santa ko saboda haka duk abin da yake nan yana da dalili abin da kuma bai da dalili baka cewa abin baya rashin abin shine yake nuna rashin dalili amma samuwar abin baya kore cewa abin bai da dalili wannan magana ce ta ilimi yana da kyau mu dinga fahimta shi yasa ake yawan ba da misalai a kansu don mutane su ga don zai iya faɗo muku a cikin al'amuranku na yau da kullum ko kana tafiya ko ka shiga cikin wasu mutane kila ba almajirai ba ne kamar yadda mafi yawanci rayuwar mutane ta yiwu a cikin kasuwa ne ko a tasha ko ka tafi wani gari kuna cikin wani al'amari na addini zo ya ce ma a abu kaza babu shi ya ce bayan gashi ka ce mun ba sai ce to ina dalilinsa ce ai rashin dalilin ba shi yake nuna cewa babu wannan abu an gane ko rashin dalili ba shi yake nuna cewa babu wannan abu kuma ba dole ka samu komai dalla dalla a cikin wannan abin nan wani labari da ɗaya daga cikin magabata yake bayarwa akan masu irin wannan ya cewa wani ne ya shiga gidan abinci wanda ba musulmi ba sai yake ce ma mai gidan abinci wai shi ba musulmi ba ne wanda ya shiga gidan abinci shi kuma mai gidan abincin musulmi ne sai ce ku kun ce a musuluncin ku alkur'ani ya ce ba abin da muka bari a cikin sa ma faratna fil kitabi min shay sai ya ce to yanzu kai kana dafa abinci kana dafa fulawa kana kwakwa kamar yadda ita gurasa ina dalilin ta alkur'ani ya ce ka kawo min dalilin ta alkur'ani sai ce akwai sai ya ya ɗauko mutum wanda yake aikin kwaba fulawa da waye ce ga ya mushi ya ake yin fulawa ya ake kwaba fulawa da gurasa ya gama ya nuna mushi komai zai ce a wannan ai ba dalili bane ce a ai Allah ya ce fasalu ala zikir in kuntum la ta'lamun to kaga na tambaya halu zikir na akwai alqur'ani dan haka shi wannan bai da wata ansa kuma ya zai ya ce ya dauko mai yin fulawar ya ce wane ya ake yi ya gaya musu ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi ya gama ya ce to ai ba abin da ya tambaye ka ba kenan dalili ya ce ai dalili ya shi ne fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'ala shi wannan ahalar zikir ne don abu fagensa ne kuma Allah ne ya faɗa wannan misali ne da za ku iya gane akwai masu irin wannan abin nan mutum ya samun ka ya ce meye dalilin da ya saka kake kaza yana iya samun ka kuma musamman ayyukanmu na ibada kuma a nan ne sabani da yawa yake fada gane ko wani yana iya zuwa ya ce ma me yasa malam a masallacin ku in kun yi sallah kuke kaza ko me yasa a kiran sallah kuke yin kaza ba ku yin kaza to zai iya cewa ka kawo mishi dalili ko zai cewa me yasa an zo as-salatu khairun minan nawm me yasa wasu naga suna yi ka asar da farko suke a na zai iya tambaye ka wani kuma sakamakon da yake zo ya je idan shi ba mai fahimta bane zai ce to in ne a yarda ta cewa ana yi a na farko ne waɗancan kuma suna yi a na biyu to nasu bai yi ba don haka abin da zai yanke shi ne cewa ba zan yi sallah da su ba wannan jahilci ne ko a sai ka tambaye ni ina kawo ma abin na tabbatar ma da shi shikenan in gane ko kuma na ce mishi shikenan ban da dalili amma ana yi sai ce to ai abin babu shi a rashin dalili ba yana nuna cewa abin babu shi ba ta iya yiwa akwai dalilinsa ya shiga ƙarƙashin wani abu ne da an gane ko ya shiga ƙarƙashin wani abu ne da da dai makamantansu to kaga malam ya kawo mana ka'ida ya ce wa kada alimna kuma mun sani a da dawa'i cewa abubuwan da suke jawo irin waɗannan mutawaffira ala kitabin lahi wa dinihi suna nan barkate wajen ɗauko littafin Allah da addininsa ya ce fa'innahu domin kuwa la ya juzo alal ummati ya halatta ga al'umma ma'ana al'umma mazalla sallallahu alaihi wasallam musannan masana daga cikinsu ya ce ya halatta a gare su kitmani ma ya taju nasu ila naglihi hujjatan amma ba ya halatta a gare su su koyi wata hujja in gane ko a cikin abin da mutane suke bukatan shi ba ya halatta al'umma ta koyi shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda suka san dalilai suka yi ta isar ma da 'yan bayansu domin baya halatta al'umma ta koye abin da mutane suke bukatar shi ta koye musu shi gane ko ya ce falamma lam Lamyunkan, naklan amman salatun sadisatun wala suratun ukura alimna ƙinan adamu zalika ya ce to tunda muka tabbatar cewa salloli guda biyar ne ba ta shida ko salloli nawa ne ya ce tunda mun san cewa ba ta shida me yake nunawa yana nuna babu dalilinta babu ita kuma tunda muka san cewa surorin alkur'ani 114 ne magana wani zo ya kawo suratul wilaya bata taso ba ko ko ta taso inda a ce akwai wannan sura din da mun samu daga sahabi ko da sahabi ne da ya kawo wannan surar da suke cewa suratul wilaya da wai Usman ya cire a Qur'ani in dai akwai ta sai wani ya kawo ta cikin sahabbai kuma ba wanda ya kawo to ta zama kenan me babu dan in akwai ta sai an samu ko kun taba ji wani sahabi da ya rawaito ta ko a cikin kutubu sita ko a cikin bai baihaqi ko muwatta ko masani na imamu ahmad da sauransu ka duba littattafan nan ka cokan su ba za ka ga wannan sura ba to ana nufin waɗannan mutanen duk ba su rawaito hadisai daga sahabbai ba sai a rasa sahabi daya da ya rawaito wannan abu kuma malam ya ce ba yanda za a yi bai halatta ba al'umman nan ta koya wani abu wanda wannan al'umma wanda yan bayan suke bukata na dalili hujja mai karfi sai an zo littafin yan bayan su sai a samu wannan sura littafin yan bayan bayan bayan su ba sai a samu wannan sura kaga babu ita kenan tunda in dai akwai ta yanda ake cewa alqur'ani alqur'ani alqur'ani wannan ya ji daga wajen wannan wannan har zuwa yau din nan ba a samu wanda ya zo da wata sura ƙari ba me yake nunawa babu ita dan in akwai ta ko so ɗaya sai ka gani a qur'anin wata ƙasa ka je ka tattaro duk qur'anan duniyar nan na ƙasar sin ne na ƙasar indiya ne na ƙasar pakistan ne na ƙasar rasha ne duk ka tattaro ƙur'anan duniya ka haɗa su ba za ka ga wannan sura ba to ina ta shiga ta shiga alkafi <laughs> wani littafi wani alkafi ciki ta shiga in gane ko alkafi ya kafe kenan mana ya kafe cewa lallai shi akwai wannan zuwa zai a ce to ya kawo sahabin da ya ji ta kuma da inda ya ji ta ko sai kawo sahabin da ya ji da inda ya ji ta to za mu dakata a wannan babu insha Allah akwai gabobi guda biyu da su ne kusan kurewar wannan babu amma dai mun fahimta mala yana magana ne akan dalili kun gane ko tun maganganun da ya koro ya kai shafi kusan uku zuwa hudu ana magana ne akan me dalili dan an yi magana akan dalili wasu mutane ba sa gane me dalili kun gane ko mutum ya dauka dalili shine kawai ka kawo masa koda maganar wani malami la abinda ake nufi da dalili dalili shine wato abinda kake tabbatar da wani hukunci da shi ko kake korewa kuma ana tabbatar da hukunci ne ko a kore imma da littafin Allah ko da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ijma'i ko kuma da qiyas wanda waɗannan su ne wato makamar wato ko kuma masamar dalilai na wannan shari'a da wannan kuma dalilai din nan magana a kansu yana da fadi kwarai da gaske kamar yadda ya zama da ya fara kasa mana cewa akwai dalili ƙafi akwai dalili zanni a dalilul ƙafi ma tabbata ya nassan min kitabin da au sunnatan mutawatiratan a dalilu zanni ma tabbata fi gaini zalika halƙiyas gane ko wa ahadithul ahad gane ko wajtihad wa gairi dalika da wasu abubuwa wani lokacin zaka samu sahabbai ne za su yi ittifaki akan cewa abu kaza babu abin nan in gane ko yanzu ban misali yaƙar wanda suka yi da zamanin abubakar me dalilinsa shi abubakar ya kafa dalili ya ce la'ukatilan na man farraka bai na salati wa zaka duk wanda ya ce sallah da zaka ba abu ɗaya ba ne ya ce wallahi wannan zan yaƙe shi don ba musulmi ba haka abubakar ya ce umar ya ce kai fa tuqatilu qauman shahidu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah ta yaya za ka kashe mutane da sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah ya ce wallahi inda suna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam igiya igiya dai bata taka karata kariya ba ma'ana igiya da ake turke shanu da ita ka san za ka baci ne ma da gashi ce inda wannan igiyar ce suke ba annabin Allah yana raye kuma bayan ya koma ga Allah suka ce ba za su bada ba ya ce sai na yaƙe su a kanta sahabai suka yi ittifaki suka ce to maganar abubakar ɗin nan fa tana da ƙarfi haka suka yi ittifaki aka yaƙe su sai a ce sun yaƙe su ba da dalili ba akwai dalili in gane ko duk da zai iya zuwa ya ce ma ai ba inda aka ce a yaƙi wanda suka yi ridda ko zai iya gaya ma cewa ba ayar da ta ce wanda ya ce ba zai ba da zakka ba kar a yaƙe shi yanzu kamar misali a samu wasu mutane kamar yadda aka samu suka ce su ba za su je aikin hajji ba sai dai su je iraki ko sai su ba su je aikin hajji ba ba za su je maka da madina ba domin suna da kufa da basra da haka magana su je su kewaye ɗakin allah babu shi magana su je su ziyarar masallacin mazala sallallahu alaihi wasallama babu ita sai a ce ba za a yake su ba za a yake su za a yake su an gane ko saboda haka to kaga ana samun irin waɗannan kar mutum ya ɗauka cewa wai karatu ne zamanin shi ya riga ya wuce a yanzu aka zo ka same shi a aikace haka wanda suka ce ba su yi aikin hajji ba ce ka je ka yi ziyara a karbala ta fi aikin hajji so saba'in so ɗaya in ka je to aikin hajji ya zama wasa ke ta fi aikin hajji saba'in saba'in fa ba wai ɗaya ba biyu saba'in ziyarar tana da girma sosai ke ko kuma wanda za a ziyartar fa ba annabin allah ba ko ba annabin allah ba ne to ya matsayin ziyarar annabin allah kenan shi kuma aikin hajji nawa in dai wanda ba annabin Allah ba ziyarar shi aikin haji so 70 to ya kamata ziyarar annabin Allah kai aikin haji so 70 ko inda <laughs> annabin Allah dai ba wanda zai hada kanshi da shi duk yanda ka kai ba za ka hada kanka da shi ba to sai a ce ziyarar wani tafi aikin haji so 70 kenan mazala sallallahu alaihi wasallam ma ladan aikin hajin shi bai kai ziyarar ba dan so ɗaya aikin haji bai yi 70 ba kenan a cikin ladan aikin haji bai samu ladan da su suke yi a wajen ziyara ba yana da kyau a dinga fahimta irin waɗannan matsaloli an ce aikin haji saba'in so nawa annabi ya yi aikin haji to bai kai aikin hajjinsa kenan abinda magana take nuna bai kai ladan wannan ziyarar ba domin ladan ziyara shine ladan ka aikin haji saba'in kuma annabin allah aikin hajji ɗaya ya yi kenan wanda suka yi ziyara yanzu dadan su fi na annabin Allah wannan shi ne conclusion ne. kusan magana ce ta abin nan ba magana ce ta hankali magana ce ta yan abin nan masu philosophy da logic shi yasa ake wani abu da ake kiran shi a lissafi ana kiran shi calculus masu karatun masu san shi abin da kana gina shi ne akan gini da sakamako in kai kaza kai kaza amsa shi ne kaza ko in kai kaza kai kaza amsa shi ne kaza Da haka duk wanda yi ziyara yana da ladan aikin haji saba'in wanda ya aikin haji so daya ladan shi bai kai na ziyara nan a karshe karshe annaban Allah ladan shi bai kai na ziyara zuwa Karbala kuma shi bai ziyarci Karbala din ba Allah ya shirya da mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa su fahimci gaskiya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk